هاي جماعة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu Allah Allah ya samu mu cika da imani don rabonmu duniya da lahira shine mu sami yarda Allah duk karatun da muke yi mu nemi fata wurin Allah Allah ya samu gama lafiya rayuwa jarabawa ne baki daya wanda Allah ya masa ga makatar shi ka gan ya rayu da bota ma Allah da sa'ada da farin zuciya ba shi cika da imani wani kuma haka zai shiga cikin rayuwan a ruɗe jinjirin jin har zai bar duniya to Allah ubangiji muna fata Allah kare mu duniya da lahira kun san mun yi karatu da ya wuce yanzu zan tashi babun sabon babi ne shine ba gujin ya zo ya musulunta su matansu mutum da kan auri mata goma mata hudu mata takwas ya musulinta she tode mata da yawa to ya tode su ya za mu yi ba ma guje ya musulinta ya zo da matan ya za a yi a yi hukunci a kai inda karci ke zuwa mun ce zubar da matan sauran ibari hudu domin yarda kenan cewa auren da suka yi a can lokacin suna maguzancin auren ya tabbata kenan ya zo da mata guda goma shi na zuwa mun ce to shi ke naka zuba da guda hudu su zubar da guda shida ka bari mana guda hudu shin zubar da guda shidan saura guda hudun saki ne ko faski ne in za a zubar shan duba wani wanda aka fara aure da ita tunda mun tabbatar da auren ba ma guje ya shiga musulunci ba ma guje ya zo ya musulunta to ba ruwan mu tambayya aka daura auren a can to sun shigo sun goma to ba yadda za a yi ya aure su lokaci daya aure su ya yi ya hada to zan fara kalla ne wace ce ya fara aura za a zaba ko kwamce a zabi wanda ya gan dama saura a bari mun ce zabi wanda ya gan dama maza iya tambayi mu ai mun tabbatar da aurensa tunda kuka tabbatar da aurensa kara aure guda hudu shine haram shi mu fara kirga wanda ya fara aura mu tabbatar da waɗannan da suka fara aura ziyadan guda shi shi mu ce rabu da su ko kuwa a'a duk tarkaniya ne shara ne masu rungumi shi mu ce izabi wanda ya sai ke so to wannan shi zamta tashi yau amma yanzu ba ku gane karatun ba shiru da kara ake mu na ce ba ma guje ya musulinta ya zo da mata goma ko mata takwas shi zam tashi yau shi zam ce isaki guda shida a cikin goma ko ikore su ko irabu da su shi zam ce saki ne ko shi zam ce rabuwa da su ne su yi istibra'i mun ce saki to mun tabbatar da aure na can mun ce fashi ma mun tabbatar da aure na can tutun da muka tabbatar da auren ba ma guje a can har mun ce rage to ashe ba za mu ba shi dama ba iza ba daman wace ce ka fara aura wanda ya fara aura farko na daya na biyu na hudu shamci ka rike su su ne farko karuwa a kan biyar shi ce daga biyar zuwa shidan sake su rabu da su shi za mu yi ko kuwa ce un'un dama alfarman shari'a ne dama auren shirme ne amma da suka shiga musulunci shari'a tabbatar da shi don haka da farkon da karshen duk ne zabi wanda kake so kuna gane ko ina muka nufa ba ku fahimce shi ba zan sha wahala nam nam nam ana nana nam nam na ni ba gara gane karatu saboda wahala nake sha ina so ku fi ni ina so ku fahimce karatun domin yau da gobe kuma ku koya ma al'umma don mu zaman lafiya don babu zaman lafiya babu ilimin wallahi ilimin babu zaman lafiya mala bakar gumiyan lincikansa ya taba mangana cewa ilimi wani abu ne mai tsada gara mace ta je ta yi karatun komai ya fasikanci da ya fi wanda take zaune a gida ba ta san komai ba duk yadda mutum ya kai da lalacewa ya san ubangijinsa ina shan giya ina fasikanci in ya sai allah shi ɗaya ne ya sai manzo allah sallallahu shi ne da kamuku annabawa ta duk yadda aka yi dai karshe dai zai shiga aljanna to amma mutum da bai san Allah ba to wannan shine tashi hankali zai yi shirka yau gobe yi kaza yau to zai sha wahala saboda ilimin fa shine aski shine ibn kayyim eh, eh, eh, imam zahabi ke cewa Allah bai taba ba bawa rabu mafi albarka kamar ilimi mai albarka duk yadda ka kai lalacewa Allah ya dauki ilimi mai albarka ya sa maka to ka gode ma Allah ko sirara kake tafiya don bala'in talauci to a kansa zan tashi yau to amma hadisin yana da gingimu ku bi ni bashi don wanda suke karatun hadisi duk hadisan da zamu karanta yau da mangana kansu amma lokaci ba zai ba mu ba mu fita da sanadin amma zan ajiye littafi mai tsada zan karanta saci mai zuwa duk talibin da ya je ya bincike ya zo ya karanta mu oh, ina da kyauta banda kyautan kuma yana da wani addu'a musamman za a yi masa bismillah malam bismillah alhamdulillah da ka tafi bismillah menene bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa wa حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم وحول السند قال وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميبة بن شمرذم عن الحارث بن قيس قال مسدد بن قال مسدد بن عميرة وقال وهب الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختر منهن أربع قال أبو داود وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال فقال قيس قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث da kyau imam abu ce babu fi aslam babu kinan zai kai fayyace hukumce-hukumce wanda ya musulinta wa inda nisa'u aksar min arba ina da mace ku a karkashinsa fiye da guda hudu au uktan ko ya hada matansa ya hada mace da kanwansa ko mace da 'yanta ko mace da shakikiyanta ko mace da li'abiyanta ma'anan ya auri mace ya hada yanwa guda biyu kubura da sugura uwansu da ubansu daya ko uwansu daya ba ubansu daya ba ko kuwa uwa daya ba ubansu daya ba lokacin jahiliya ba komi za ka iya aure mace babban rukayya wanda take bin sa sumayya ka hada su baki daya a gida daya duk abin zai faru faru su ta kishi mutum mace uwansu daya ubansu daya rukayya ita ce babba ta sha nono ta ba sumayya in ka zo aure sun ma shi ka hada ba abin da ya dame ka du mata ne a tafi haka jahiliya yake su zo ta gwara kana ta gwara kansu suna ta fama da kishi a gidanka ko kuwa ka aure mutum ka aure mace da gogonta kanwa babanta ko innanta kanwa mahaifiyanta mahaifiyanta ta sha nono ta barta to ka aure ta ka aure kanwa mahaifiyanta su haɗu a daki daya ba laifi a gunsu jahiliya ban ce ba laifi cika jini ba ne a gunsu haka suke billahi lazim duk mutum da baya karanta rayuwar manzana ya asara shi sa sallallahu alaihi wasallam muna kira 'yan boku namu wanda ba su da lokacin yin karatu da 'yan kasuwa ba ma asara ba ne an targe mali tattafai yanzu mutum ya kokari ringa karanta addini a wajen malamai dan miti nawa ne zaka karanta amma ka ce ka musulunta ta san komai ba ko dan musulmi ba san komai ba ba karanta shi hankali ba ne waɗannan kazantan haka duniya suke da har yanzu kasashen turai da kasashen da suka so ci gaba wannan kazanta ake ta tafiya ya za ka auri mace da kanwanta uwa da uba daya shakikiya su zo su ta kwara kanku a cikin gida wani wurin kuma arna kamar hindiya family na za su aure mace daya don economic babanku daya ku kamar mazaje guda uku shi ku je ku nemo mace ku aura ku zo ku aje ta gidan shi ku ringa rubuta rana ku wanda wannan zai shiga yau gobe wannan zai shiga in an haihu na gidan ne kuna ganin wannan karatun har yanzu ana yin shi saboda economic an ce family wane a ce family abdulaziz gida abdulaziz saboda ana so tunda duk abin da aka haifa na gidan ne kun balaga ku hudu sheku saya sheku je ku yi hitba ku san mace a zo aje ta gida yadda kana da mata hudu kake shiga haka ita kuma tana zaune yau wane ne zai shiga gobe wa an ciki kuma ba bincike na gidan ne har yanzu ana yi amma arna ba su zargi waɗannan abubuwan ba ba yanci dan adam a nan wurin shi a zo a sokuno musulunci har yanzu abin da ake yi sa kasashe akwai kasashen da mace da ya zasa aura amma kamar sai a fito kamar a sabar da lahadi haka a je wajen shakatawa shi ku canja makullin babur ko keke matan suna zaune sha kira mata in ta doki makullinka ba matanka ba to rannan da shi za kwana tun da sun gashi da juna ba za su iya kara wurin ba sha yi musanyen aure duk ana yin shi lokacin jahila haka ke yi mutum da abokinsa shi su matansa kamar su biyar shi su su yi musanyen mata to in kai yi musanyen mata abokin ka fi ka kokari an koma matan ya za a yi azuma da kai lafiya duk waɗannan a yanzu ana irin waɗannan abuwa amma ba ka jin wannan surutu shi zance musulunci ake taba musulunci da ba abin da ya kai musulunci akan adalci bai balma sama da kasa ba su gina ba shi dai adalci kuma haka ka sa mu adalci to amma yanzu ba abin da ake zargi shi a jini musulunci dujiya wanda yake ji falastin kasansu ne kasan turai sun gaji cewa dole gingimin duniya na fa kasan falastin ne a doki kasansu a basu amerika ta ce la lokaci bai yi ba kasan mutane duk bala'in da kake gan kasashen larabawa da kashe-kashe bai wuce zancen falastin ba duk legiman da aka zo aka samu yan ta'adda da menene waye waye mutanen falastin aka kashe suka shiga duniya abbas kasan sun ce lokaci bai yi ba an yi haka isra'il ai ba za su zaman lafiya ba za a kai masu farmaki duba kullum da ake kashe mutan ba a waye gari kamar sallah shi shan kashe dan falastin amma la wannan shine rayuwa inda musulunci zai abu sha yunkuro amma arnas na abu ba wanda zai yi magana nan kuma an laifi karfinsu wala an laifi karfinsu to haka rayuwa yake lokacin jahiliya aurensa yana daga ciki mutum zai dauko matansa in gininta ya dauke shi duba mutum da an ya bashi halitta mai kyau shi ce matan ta je ta tare a can ya gan ne dogo ne fari ne ina da karfi ana ji da shi matan ginin ya gama an ta doki gini matan gidansa ne fa she dokoi mika ma wancan sadaka ita saduwa da ita ita saduwa da ita in ta yi ciki sha ce a dawo to shi kuma she gina kai an haihu zai jinjina yaron zuwa gare shi ba laifi ba ne duk shugaban talikai sira da aminci a gare shi ya zai rushe wannan auren a zo a ce wai a jini babu rahama mace dai za ta kafa tuta ko kofan gidanta ko ita zuwa ana ta har kalla da ita in ta yi ciki shi ta kira su duka ko tara ne ko ne shi ta dubu wanda yake da dan manna salwa shi ce kai kai ne da dan sauran ku tashi ku bani wuri to haka ake yi a rayuwa yanzu a ta zargi a mu a ta zargi a mu ai eh, akwai rahman da shi sa Allah ya tashi mangana ya ce o ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shugaban taliki ba abin da Allah ya tura shi jin kai to amma mutum da baya karantawa shi rikici akwai dranilom akwai eh, yancin waye akwai yancin waye yancin waye ana ta kashe al'umma wace irin yanci ne wai ba ma guje nuna mana yanci akwai yancin da ya kai musulunci akwai yancin da ya kai musulunci a cikin addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yanga ba kowa ba baka wanda laraba ba su dauke ta komai ba ta je ta dauko manzan Allah ta ce manzan Allah ina da kaza ina da magana sallallahu alaihi wasallam manzan Allah manzan Allah ta kuma ya fito mata da haƙƙinta mu yanzu ma don kai baki ne in ka je wani taro ma wani baya gaida kai har yanzu da an ci gaba akwai wurin da ka je baki ba ba dauke ka komai ba shin ajinin mu za a saya a wurakata ka je abin da karatu yake ya ce babu fi man aslamu inda wani sa aksar a ta maguzawa nan mu da muke da su maguzawa ba maguje a nan ba adadin matan kuma ba raba kwana ya ji gone dawo to gidan dama tare suke guda 20 ne 30 ne goma ne suna nan to ya dawo da fatanyansa shi shiga cikin gidan shi ce iso kana cikin gidan to duk tana kofa wanda take da karfi ya zo ya doko shi ya shiga da dakin ta an waye gari ranan ta kenan eh, eh, Allah ne ake sa ranan to ranar wanda tana da karfi ko wanda ya gani wanda ta gan shi da wuri ya zo da gona can ne za a dafa masa ruwa ya wanka kuma ya kwana can daga can a waye gari ci da mamansa ya sake zuwa gona wannan shine aure har yanzu ba ma guje haka yake yi bai san a ba wannan rana ba a sawa ba wannan rana a sawa wannan ba cikin kundin su amma shi musulunci a zuwa makale wai don mai za a ba namiji guda biyu a ba mace daya rabon gado duk shigagin mata a nan an sa lilibi daya da wani dan turanci daya hausa biyu don an danne hakkin mata amma an ke ta maukaciya gidan babanta zai ta zo uban ice da ita ko uban ya mutu yayyansa za su ce da ita su ba ta gida a ba ta kacifa a ce da ita ta zo da 'ya'yan irin sakin a sake ta nan in za sake in za saki mace a nan sha saki mace da 'ya'yan baki daya inda wani talauci ya dame shi yana sai saki mata shi sake ta da 'ya'yan baki da a kwaso ka zo ka ce da su kudin gadon waye ne amma bature ba san gado ba shi nasiya iwasiti bature yana da biliyan dari zai mutu zai ya cebar wasu ce a ba amma wanda ba laifi ba ne a ba kwadoki kwa doki rabi a ba da rabi kuma a ba masoyinsa wanda take waje masoyinsa wanda take waje wanda suke gidan kara ba su ba laifi ba ne wani ci na kan dokansu gado la tumtum baya karatu ya zai gane waɗannan abubuwa kawai na iya turanci a ringwani an ga mana shirme to duba da ajini ne ke ya ce haddasa na musaddad ibn musarhad abu dauda ya hadu da ba wa allah nan abu dauda da buhari muslim da buhari suna da su yi musharaka wannan babban malami ce akhbar na hushaim to abu dauda yana da malami uku zai tattara maku a can shi ce ha wa akhbar na wahab ibn bakiya an ba na hushaim kagin can musaddad ya rawaito wajen hushim shi wahab kuma ibn bakiya ya rawaito wajen hushim har yanzu dai malamin sa na biyu hushim ne shi hushim kuma ya rawaito ibn abi laila ku gyallaye wajen ibn abi laila an humaida ibn sharmazal an haris ibn kais ku gyallaye haris ibn kais za a zo kansa to an gama wannan sanadin guda biyu an hada shi ya dukko sanadi biyun da muke da su a can malami farko ce haddasa na musaddad malami na biya ce wahab ibn bakiya shi ya dukko magana musaddad musaddad ibn umaira kagin ba musaddad ibn musarhad ba ne a nan wancan musaddad ibn umaira wa kala wahab al-asadi to sanadin biyu ya sake komawa duk biyun su sake haduwa can musaddad ibn umaira da musaddad ibn wahab a can ya ce akhbarana wahab ibn bakiya shati al-wahab al-asadi kage wahab nan ya kawo bai kira ibn bakiya ba she ya danganta shi zuwa kabilansa na fata kuna gane to ya ce ya ce wahab al-asadi ba shine wahab ibn bakiya can ba ke cewa kage sanadi nawa kina muke da su sanadi biyu ne da ya ce musaddad ibn umaira وقال وهب wahab asadi to kaga wanda musaddadin ma ban yake fa ba ku gyala akan wani musaddadin umaira ma shi ma kansa eh shi ce kala wahab asadi shi ibn asadi ya zama kamar sahabi kenan kala aslamtu wa indi samanu niswa na musulunta ina da mata guda takwas kala fa zakartu zalika linabi shi na gaya manzon Allah wannan zancen sallallahu alaihi wasallam fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtarna min hunna arba ka zabi guda hudu ka bari guda hudu kuna gane karatun wancan musaddadi bu musarhad ne shine buhari malamin buhari shi kuma wahabin bakiya daban ne to ruwayansa baki daya ya biyo hanya ibn abi laila na fata an gane ibn abi laila kuma ya rawaito wajen humais humaid humaid kuma ya wajen haris ibn kais she shi kuma ya ce kala musaddad na fatan gane shi harfi mun muka siyar wata musaddad wannan musaddad ba shine musarhad ba ibn umaira wa kala wahab wannan wahab ba shine wahabun bakiya ba na fata ka gane al-asadi shine sahabi kuna gane karatun towa to an gama macini kenan cewa shi wahabun al-asadi ba shine wahabun bakiya ba ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam na zo na same shi na ce mata na guda takwas amma na musulunta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zabi guda hudu ka zuba da guda hudu na ta gane to kafin mu shiga cikin fiki mu koma can yadda za a gama sun kala abu Dawud shi abu Dawud ya ce wa na bihi ahmad bin ibrahim akhbarana hushim malamu abu Dawud na nawa kenan uku kuna gane karatun farko ce musaddad ibn musarhad na hushaim shi kuma ya koma shi ce wa akhbarana wahab ibn bakiya akhbarana hushaim hushaim shine malamin sana uku to anan kuma ya ce wa na bihi ahmad bin ibrahim har ila yau akhbarana hushaim bi hadha hadis dukkan fakala kais ibn harith shi amar wayanda ahmad bin ibrahim ahmad bin ibrahim shi ruwayansa ruwaya ta uku shi ya ce kais ibn haris shi bai ce haris bin kais ba amma ruwaya wahabin bakiya da ruwayan abin nan musaddad a cebur musarhad sun yi takjim wata sun ce menene haris ibn kais kuna gane karatun a wanda kasuwa bai kyau ba zai gane karatun ba shi ahmad ibn ibrahim shi ya ce haris ibn kais can kuma an ce ya ce menene kais ibn eh, haris bin kais shi ya ce makan haris bin kais na fatan gane kala ahmad ibn ibrahim shi ahmad ya ce hadha sawab ya'ani kais ibn haris a kaddama da kais kafin haris nan shi ya fi inganta ma'ana sunan ka kaddama da mai baka tare da mu me muka ce can gurin riwaya ta su musaddad eh. sun ce an harif bin qais mm. shi kuma ahmad bin ibrahim mm. sai ce qais bin harif kuma mm. shi maganarsa cewa qais bin harif ita ce daidai ita ce daidai na ba ta kun gane karatun to wannan hadisin Sheikh Albani ya inganta shi amma in Allah ya da sati mai zuwa za a yi rigima saboda abubuwan suna da yawa na fata gane sai mu kara samun ga a zan zo in gaya muku mu karasa ajisan guda biyu da suke karkashin wannan babin shi mu shiga fikinsa da kuma mm, abin nan sanadin in Allah ya ba mu lokaci na'am قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي, قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن ليلى عن بن شمردل عن قيس بن الحارث بمعناه قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن ابيه قال سمعت يحيى بن ايوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي وهب الجيشني عن الضحاك بن فيروز عن ابيه قال قلت يا رسول الله اني اسلمت

ibn mukhtar an abi an ibn abi can ahmad bin ibrahim wajen hushem ya rawaito to amma anan shi canja wata sanadi daban shine akhbarna bakr bakr bin abdurrahman alqadi kufa shi an isa ibn mukhtar shi sake fada wancan sanadin an ibn abi laila ibn abi laila kuma rawaito wajen umaida ibn eh, shamarzal an kais ibn haris bi ma'ana to kuduki alkalami shi ibn abi laila sunansa muhammad bin abdurrahman da'ifi ne saboda yana nunan harda shi ibn abi laila sunansa muhammad bin abdurrahman da'ifi ne saboda yana da su ilhif haddan sai iha ga shi dai humaid ibn shamar da'ifi ne da'afa buhari imam buhari ya da'afa shi na fatan gane to duk waɗannan ku rike wannan sanadin na fatan gane ya ce bi hu abu daure yana sai hada kuma ka sanadin da da ai takuya shi tun ruwaito a jisin ma'ana wancan kamar yadda aka ruwaito shi shi ce kuma hadasana yahya ibn ma'in malami na imamu buhari imamu abu dauda na hudu kenan shi ce ahbar na wahab ibn jarid shi wannan wahab fa ba shi ne wahab ibn bakiya ba a can wajen da malamin sa na biyu ba shi ne a nan ba ya ce wahab ibn jarid an abihi shi wahab ya babansa sunansa jarid kala samitu yahya ibn Ayyub ku ga yahya ibn Ayyub shi ma da'ifi ne na fata kuna gane wannan ce yuhaddis an yazid bin abi habib an abi wahab abu wahab majhul ne ku jala a kai abu wahab ba shi ne wancan fa ba ba shi ne wahab ibn jarir ba shi ba shi ne wahab kuma ibn bakiya ba na fata gane majhul ne an bahak ibn fairuz shi dahak kuma shi ma da'ifi ne babansa shi ne fairuz wanda ake cewa shi ya kashe aswal ansi al wanda ya da'awa kasan yaman cewa shi annabi ne duk wadannan fairuz yan faris ne ya musulunta dansa shi ne dahak tabi'i ne shi ma majihul ne ba san shi ba kala kultu ya rasulallah shi dahak ya eh, shi fairuz ya rasulallah ini aslamtu na musulunta wata ce hutani. na da mata guda biyu amma mace da wanta ne ka tallika ayatuma ayatuhuma ita zabi daya daga cikin wanda ke so she ka saki daya ka karke daya ku gyala mun zo manganan fiki kalma yana da kyau a ce tallik ayatuhuma ita na n gane to ne ne na ce ku gya mm, eh, ina zuwa mana eh, eh, haris ibn kais shine magana takjimu tahkim a sunansa ai shi tun da aka ce wani wuri an ce kais ibn haris wani ruwaya ce haris ibn kais shi takjimu tahkim baya darar komai sunansa dai amma mafi inganci shine kais ibn haris an gama da wannan to ana mu koma sanadi kafin ya mu koma fiki kafin koma sanadin kun gani dai hadisin da ya ji jiki ko ta ina ibn abi laila da'ifi ne humaid da'ifi ne na fata yahya ibn ayyub da'ifi ne abu wahab da'ifi ne dahaq da'ifi ne <coughs> kaga ku gyala akan menene sa shi humaid ibn shamarzal da'afahu buhari yahya manyan malibu sun da'afa shi abu wahab majhul ne dahak majhul ne to zam zo kan wanda suka inganta shi da wanda ba su inganta shi a nan ya ce aslamtu na musulinta wata ci ukuta ne ina da eh, abin nan ah, ah, yarwa mata guda biyu shi manzan da ce tallik shi ta, saki daya a cikinsu shi ka rike mai rike daya to yayin da in ka mutum farko an kama an tabbatar da wancan auren kenan kuna gane karatun mana ina ba magujensa shaure mata guda biyu duk yan wane eh, eh, mace da kanwanta shakaci ce tallik siki daya ta shewan suna so su kafa hujja cewa saki dayan ma'ana shari'a tabbatar da auren can ma daidai ne sau aka saki daya na fatan gane to wannan dalilin ba shi da karfi ko saki daya ko araba duk ɗaya ne dai in ba matanka ba za a ci a rabu da ita ko faski ma ai matanka aka ci karbu da ita kuma wace hanya ne mata ne amma shi shari'a tabbatar da wancan aure ne eh za a ce ya tabbatar da aure ne lokacin da suka musulunta don rahama amma ba wai auren su ne daidai ba sun musulunta nan tabbatar da auren rahama ne min indillah amma ba shari na itibara cewa kulla auren can ya dace ba a'a haka wata nima ya ba su in ba haka ba me za a ce sha ce rabu da daya a cika ajini ba ya da hada mutum da kanwansa ba to amma kafa hujja cewa in an ce tallik ayatu ma sha shi ta ma na auren su can daidai ne in za a fassara tallik ma'ana nan gaba za a iya dawo da ita ba kenan in an saki mace ta iya komai kenan to bazancin saki ba kar wani makalik tallik cewa ka saki kanwanta ko ka saki yanta ma'anan ka saki ta ma'anan tana ta ba za ka iya dawo da ita kenan in kana suka yi ligima to ban zan saki ba ne rabu da ita shi na nan kalmar tallik e eh, faski ne eh, kalma don ku gane kalma cika aji ne akan bari faski talak akan bari talak faski wannan karatun zai taimake ku a can da muka karanta a wajen hul'i da manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce da kaisu bin sabit karbo gonansa shi menene fattallikaha a shi saki ikan mar gurbi faski faski ikan mar gurbi saki wayo ana na ba gane karatun ba ya gane ko mai na muke cewa kace malam a nan eh, mm. kalman tallik eh. ba tana nufin saki ba eh. domin saki ne kenan za a iya yin komai mm-hmm. kalmar tana ma'anan shine faski ne faski ne raba wurin me yasa saboda me yasa muke lafzin ya zo tallika ha she muke kokar mu ce ba saki ba ne rabuwa ne me illan da muka hanga saboda wancan auren nasu na jahiliya ba daidai ba ne da yake na ɗaya na biyu fa <laughs> ayya har yanzu ba ku gane hanyar ba eh ba komai ko farko tallika ha a nan wurin she mu so mu ce faski ne ba saki ba ne me yasa ya zo lafzin tallik mun ce faski ne ba saki ba ne miyasa miyasa miyasa muka masa shi ma ya faɗa illa daya illa farko aurensa a can da ake gan cewa an daura aure a can shari'a itibar cewa kamar aure ne shi ne ce rabu da ita ya sake ta mangana ce wanda akwai kila kala ciki ban da shi me yasa muka ce wannan faski ne cikin lafzin aji ne faski kan zama talak talak ikan zama faski domin mu huta da kalman da buhari ya rawaito shi a can a wajen hulki wa zai kawo mana eh mala eh eh kais bin sabit da a cikin buhari wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh tallika hatta likata wahida shi sai ibn kaim ya samu dama cewa kalman saki ba lalle ba ne zama saki na akwai komai ba ne a'a zai iya zama faski don irin waɗannan alfazin da yake zuwa ne to amma duk har yanzu kama hanya ba menene hada mutum da kanwansa in ana so a raba su ba saki ake yi ba a baki ɗaya cika ji ne albarka mutumina don ba yadda za a yi mutum aure mace da kanwanta a ce in za su rabu a ce saki daya. in ka ce saki daya ma nan gaba za a yi mai kuma hada su menene ne haram ne ma'ana kalmar saki ta ma'ana ka da ta babu aure tsakanin wayo ana gane karatu duk wurin da mutum ya hada mace da gogonta ya hada mace da innanta ya hada mace da shakikiyanta ko ya hada mace li'abinta in an ce ka saki ɗaya daga cikinsu ma na karabu da ta faski ne baya bukata komai sauraka shara'ika amfani da kalmar talak ina nufi menene rushishin aure shi sa na ce aslam wa tati uktan na da mutum na da mace da kanwanta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tallik ayatuma ayatuhuma ita zabi wanda kake so a cikin shi ka saki dayan shin an saki dayan kalma an yarda da cewa saki ne ashe tana cikin idda ma maza iya madaita to nan ba saki ne mutum ya gaya maka ce ba saki bane rusheshen aure ne ashe yanzu aka amfani da lafzin sake ma'anar rushe aure kuna gane wannan karatun kun gane karatun kwaina muka nufa to tallika huma shi ita a nan manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce wace ce aka fara daura aure ba kun ji tambayoyin na makwacin ko dole ne ba ranar da aka aure su ba kuma can aka ce mutum ya auri mace daya biyu uku hudu na biyar ko da maguzanci ke na biyar shine ba daidai ba to karatun ba haka yake ba ba ma guje aure talatin ko ishirin mun tashi komowa auren baki daya yadda suka yi can a bashi yadda yake to amma su malamai kamar su abu hanifa sun ce mu koma kamar yadda musulmi ya kara aure fiye da biyar a ce saki na biyar wadancanin guda hudu su ne suke da tabbas saboda arnan man sun zo ka ce da su wace ce ka fara aura a ce rukayya da wace ce umayya waye an koma hudu a ce tutu wanda ka kara na hudu da ya biyar da shida su za ka saka in ji wa abu hanifa manyan malamai sun ce sam duk auren dama tarkeniya ne don nan manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce tallaka ayatu ma shi ita manzala bai ce sallallahu alaihi wasallam wa ka fara aura don ka fara aura daya sha ce me sha yi menene sha rabute me na karshen tunda ita ne ta zo a haramciciya kuna gane karatun dayan ta zama ne asali to ashe nan abin da ake nufi auren bacicce na aslam zabi wanda kake so ka saka wanda kake so wannan shine asali kuna gane karatun mun gama fiki wannan magana kenan ma'ana mutum ya zo ya auri mace guda hudu ko guda biye eh, guda shida ko guda takwas ya zo karka je ka duk maza ba abuwa nifa ka ce to shi kenan yadda za a yi wace ka fara aura ya ce wannan ne to sha kirga waye mai binta waye mai binta an kai hudu shi a ce a saya nan wurin to sauran shi ka sake su ba haka ba ne wannan hadisi ya goge wancan magana saboda in ka auri mace shi ka zo ka auri wanta mene a cikinsu wanda auren ya tabbata farko na biyu shi ya zama menene ne shirme sha ce rabu da wancan na karshen yanzu ma mutum ya je a aure mutum da mutunta mutum da kanwansa shi aka zo shi aka ce ai wannan kannan guda biyu ne a aura rushe auren baki daya za mu yi mun ce a'a zabi daya a bari daya da aslan mu ba kafirai ba ne ku rubuta wannan tambaya mutum ne ya zo ya tawaye ya auri mata guda biyu rukayya da sumayya uwansu da ubansu daya saboda alhaji ne ya gansu gidansu farare ne shi hada bai damu ba duk farare eh, eh, ne ya gansu jiki na rawa shi hada a ce kai ai mutum da kanwansa zan ce to ya rabu da ɗayan ko kuwa rushe auren baki ɗaya zamu yi tun da shi ba arne ba gangan ya yi na ji shirin wurin kama ba mangara <laughs> yanzu ya za a yi za a ce saki ɗaya ne ko kuwa ce a yi hankura e, e, e, a rabu da ɗayan ya daya kama yin nan me za a dauka ciki kurubutan na neman jawabi sati mai zuwa ba garaje ilimi kar ku yi garaje ku rubuta wannan tambayan to me dalilin mai karfi cewa an zo ba mu da wace ce aka fara aura kuna gane katun kuwa mun ce abu anifa ya ce mutum da yake ya musulunta ina da mata guda takwas in kana so ka raba su a ce doki guda hudu ba shi ka ce da shi zabi wanda ya ransa yake so ba ne cewa cici farko ya ce wurkaiya ce wace ce na biyu ya ce wace ce an kai hudun a ce to wannan shi an halata maka biyan da yi can a jini bai yarda da shi ba mana abu hanifa yana ce da su ko da ina kafircin biyaran can hukunci ya kama a can jumhur kuma sun ce ba haka yake ba cin da manzana ya ce tallika ayatu ma shi ita a auren can ma mu k'u zato mu mutaradiha ne kawai an kura aka yi aka ce shara ne halatta maka kamar da shara halatta mu aure ahli kitab ba wanda ya fi kafirci kamar ahli kitab domin Allah ya fara lam yakun kafaru min ahli kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyan bayyin Allah ya kira su kafirai amma ya ce mu aura ashe wani taga aka bude mana saboda haka in sun musulunta Allah ya bunne masu tagas tafi da matansu wannan ajinin namu yarwa na a gare shi can ya yi bariki da ita sun haihu ya'yan zina amma haka auren su yake aladan su yake shi suka zo suka musulunta shi ka ce baki ɗaya ya'yan naka ne a tabbatar da wannan auren kar ka zo da dan abin nan ka ce kaga kaga ya ka aure su ne da giya kuka daura wurin ko fara ka fara mata ciki ka ko to duk waɗannan 'yan zina ne ai mutum da bashi da hankali zai yi wannan aikin rufe babin baki daya kai yaya ka aure su ba ce ne mar rabu ka ma jinu ka bai taso ba shigo kun shigo eh ji ayanka ne ba a jinin da yake ma mutum sutura kama jinin musulunci na fata kun gane shi sa mutum da ya yi zina da mata mutum ba kama shi ba shi aka zo matan ta haihu makocinka ne shi ya yi kama makocinka amma baka ce komai baka ce danka ne to makocin ba zai zai durkusa ya ce ni na mata ciki ba danka ne dole karike dole tun da ka yi mangana dole in ka yi mangana to za a ji a rinsi da tsinuwa don ka ku bari yaro je magi shi san kawuri mace ta yakin baraki shi ta kulla cikacin ana nan nan kawuri baka san ba wawa ba baka san ciki ba doguwa ci ba gane cikin ba wata shida ta ta haihu ta je ni wani ban yarda wannan wala bulara za maka inda ya kai wata shida inda ya kai wata shida manga ta kare ya yi ka koyi ba man kaman ka ba inda ya kai wata shida to yi shiru a dole to da wata hudu wata biyar kana da cewa nan zaka fito ka kada cewa ba nawa bane amma wata shida daidai wata tara yake don menene rufe ashiri bani adam a cika jinin zan zo kan waɗannan kusan cewa allah bai yarda jinin bai yarda a ringa zubar da mutunci na fata kuna gane karatun to ga sanadin yadda suke albani an lai saka masa da alheri ya ci ajisun sahihi ne kuma ni dai kun ga yadda duk kote na akwai miki ko <laughs> ibn abin laila dai shi na cikin kowane sanadin amma ga shi shirin sanadin na biyu ga fairis kuma majihol ne abu wahabu majihol ne to amma albani ya inganta shi kuma ga abin da ya dogara ku doki alkalami ya ce ibn hibban ya inganta shi wannan hadisin farko kenan eh ya ce ibn hibban ya inganta shi hakim ya inganta shi bai haki ya inganta shi ya haibin kattan ya inganta shi ya ce ibn hibban ya inganta shi imam hakim ya inganta shi bai haƙi ya inganta shi ya haibin ƙattan ya inganta shi shi albani kansa ya inganta shi ya ce amma hanya na abdullahi bin umar ya zo marfu'an haka ne ya zo to albani abinda ya dogar kenan hadisi na biyu ya ce hadisin ya inganta eh, ban san eh, eh, mangana nan zan zo kai ka gane ya ce hadisin sahihi ne shi ma sahihi ne in ka ce umar duk tafiyansu daya don da na abi laila ina nan wancan mai ina nan to za mu samu saci mai zuwa in allah ya raya mu menene suka dogara suka inganta wannan hadisin domin ibn abubar babban almajirin imam maliku ya ce duk waɗannan hadisin ma'alul ba wanda ya inganta a cikinsu ibn abubar to kafin sati mai zuwa ina so ku koma nasibu raya na imam zai zai maku hulasa da kuma littafi na al'irwa na imam albani ku gan me ike so ci a can shi ku hada nasibu ra'aya shi ku koma kuma al'istiska ibn abbar ya ce abadan wannan ajisin ba su tabbata ba cewa ma da ajisan da aka ce mutum ya kara aure guda hudu isaka ba su tabbata ba ku ji wannan ka'ida kafin mu zo wayansu suna dogar da wannan ne su yi aure guda biyar guda shida na fata kun gane cewa waɗannan ajisan ba ajisan da yake tsayawa kafan cewa mace karka kara guda hudu duk ajisan ga su ibn abun laila ne waye waye ne duk da ife ne ba wanda yake sai a kansa don mu za a ce ya abin nan ku aji waye fara wannan ibn abdulbar kuna gane karatun to za mu zo shi kuma mu yasa ya dogar da wannan magana fada wannan magana mu zo mu yasa ya fada wannan kalmomin ibn abbar ya fada to waɗannan shine karatun da yake akwai yau to albani da ya yi hassana wannan ajisan shi ce wannan ajisin akwai sahabai da suke aiki da wannan ajisin ko da an ce sanadin da'ifi ne suna hukunci akan wannan ajisin doki alkalami sun ce sayyidina umar ina aiki da wannan ajis duk mutum da ya zo ina da mata fiye da guda hudu shi ci a rigi na fatan gane in kun koma naira autar akwai jisun da ya koro shi na shenan ya ce da gailan da ya zo ajis ne wanda an koro shi sanadi daban-daban da manzan eh, shenan umar ya an koro shenan umar ya ce zai jefa shi wanda ya aure guda isaki guda hudu kaza kaza kaza a jisan suna nan wanda eh, eh, imam shaukani ya koro su za ku karo a kai duk a jisan la ya khalo minan makar ya ce umar radiyallahu anhu ina kan wannan bakan cewa mace mutum ya aure mace fiye da guda hudu to a ce sauran kaddara ko a ji ba su inganta ba shi na umar ne faɗa wannan ɗaya kenan na biyu sayyidina ali sayyidina ali shi ma hukuncinsa kenan cewa mutum da ya aure mata guda hudu to ka sauran kaddaran da hadisin ba su tabbata ba muna maganar harji akan hadisi ke na fako ibn abbas shi buhari ya ruwaito shi Asar. ya ce wanda ya kara mace fiye da hurzu ne ke yi da ita wannan yana cikin buhari wa ya faɗa wani ibn abbas ibn abbas ya ce mutum da ya kara mace fiye da hudu to na biyar zina suke kun sai ibn abbas ma addu'a shugaban talikai sallallahu alaihi wasallam masa to amma har yanzu akwai wanda suke cewa in dai hadisi ne ba dalilin da ya ce kar mu ce kara matan aure guda hudu ba duk hadisin dun kaje shi akwai miki ana toshe nan a rubai nan a toshe nan ayafa sati mai zuwa sha shiga aya fanki ho ma taba lakum mina nisa masna wa sulasa wa ruba'a yaya wasu malamai suka fassara shi sun ce masna wa sulasa wa ruba'a nafa ba ba dalilin takaita auren ba nasi labara aka bamu fanki ho ma taba lakum menene minan nisa in ka so masna biyu she menene wasula ko uku ko menene wa ba ce karka kara ba shanci fa in khiftu an la ta adilu kawai da ina nahayi ke nan wurin kun ce babu nahayi labara ke bamu ta tun da aya labara ke bamu su ma ba su tabbata ba a ta auren <laughs> kuna gane karatun da wannan ligingimu za mu zo kansa a gani menene ne kuna gane karatun to Allah ubangi samu dace na gan shiru kake kana da cewa to amma wanda ya je bincika insha Allah zan bashi farko ku koma tafsiri na imam shaukani ya kaura in shi'a da ya fatauka ya kaura in shi'a da sauran wanda suke sun kawo masno sulasa ruba menene wannan menene sun koro shi kuma da ibn abbar kuma me dalili ko da shi dan malikiya ne bai yarda ba amma shi bai yarda jisun ba su tabbata ba to ku tattara wannan kafin mu shiga wannan marakan da tafsirin ayoyin domin karka je wani wuri kana ta takama ka gane dan shi ya kure ka eh ba ku san ligima ba fanki huma tabalakum umanni ne kuma duk ka'ida usul duk umannin da aka baka zabi ya fito daga wajibi ya kuma mai zabi da ya ce fankihu masna osula urba da ya zama wajibi mai fankihu ma ta balaku zai yi unwaye waye garin ce ni duniya na bagai macin da nike so ba Allah ba zai kama ni ma don na ban aure ba ma ta balaku na duba dukkanin bangai yarinyar da ya burge ni ba shi yanzu zaunan ta sallah na in zo mutu tunda aka ce ma ta bangai wanda nake so ba ashe fito daga wajibi ya koma menene mustahabi masna sau ruba to bai zama wajiba shi kana da dama shi tifanki wa mata balakun mina nisa masna biyu biyu na fata gane waru waruba'a masna sulasa waruba'a bai ce karka kara ba shi koma reverse fa in haifton an lata ta'dilu in baka da adalci fa wahida na fata gane to wannan a hada da mangana ibn abubar namu na gida to wanda yake son shubha mai gina jijinsa kan shubha sai gina kai kamar yadda sauran ku wanda suke dawa sunan ya karanta ibn kayyim cewa mutum ya saki matansa yana cikin haushi sakin bai yi ba fatawan da kuke bayar kenan shi mutum zai ce wallahi haka ran na saki matana amma wallahi lokacin ban san me nake cewa ba an ce mayar da matanka saboda ya karanta littafi mun kai bai fahimce shi ba ka taba gan waya saki matansa yana shashayi to ha kawai ku ringa ba da fatawa yadda kuka gan dama ko gurguwa ce a gidan kan za ku rabu shi kaji jiki gurguwa matanka ne kai kaji kayi kai ne ka daura auren aka zo gidan kun sha ku da ha kawai ka sake ta a da kwanci hankali la shi kaji wani abu ita kun ta ji wani abu to waɗannan <coughs> suna abin da sati mai zuwa in allah ya kai mu a mazan ba da ja'izi wanda ya zo ya karanta tafsir amma kuna son tafsir ku kara ku koma shaukani a cikin wannan aya fanke ma ta wala kumina shine zai loga da imamu kuma a koma can abin nan abin nan abin nan abin nan tafsir alusi eh ruhul ma'ani ku tattara su kafin mu zo mu je kuma kuna so ku ji dadi karatu ku kara bayan wannan ku kuma alkasimi shi zai koro manganu ya koro maka hadisan dai wanda suka tabbata da wanda basu tabbata ba na fata kun gane to amma Allah yadda zan zo me shi albani ya dogara ya inganta wannan hadisin wanda hadisin ga miki ko ta ina na fata kun gane wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh